talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir su ɗaya kaga ya cika nawa kenan ɗari talatin da uku talatin da uku talatin da uku casa'in da tara kenan ko sai su ƙara da la ilaha illallah ɗin nan ya zama ɗari kenan manzon Allah ya ce to ku je ku riƙa yi wannan zai ba ku daman kuma ku wuce su kawai sun wuce kenan sai masu kuɗi suka ji ga da manzan Allah ya ba talakawa su ma sai suka kama yi ya za yi kenan a sai suka koma gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce fa abin da kace mu rika yi fa masu kuɗin nan fa su ma sun fara yi sai manzan Allah ya ce haza fadlullahi yutihi man sha. wannan falala ne na ubangiji da yake ba wanda ya ga dama yake ba wanda ya so to kaga talakawan sahabbai kenan da suka san abin da suke yi suka kai koke saboda manya sun wuce su kai a yau ni da kai da mu gaba ɗaya shin mu ma damu kwa cewa fa manyan nan suna da kuɗi fa suna fitar da zakka suna taimaka ma talakawa har kai kana cikin talakawan da suke taimaka ma amma tare kuke sallah a masallaci to yanzu wa fi juna ya ci duniya ya ci lahira kai ka sha wahala duniya in ba a kiyaye ba kuma ka je ka sha wahala lahira Allah ka tsire wani talaka yana can shi yanzu yana ganin cewa a ai an ce mai masu kuɗi da gindi za su shiga aljanna su kuma talaka su ne za su fara shiga haka kawai talaka su kawai su ne yan gatan ubangiji ba tare da sun yi aiki ba ai aiki za ka yi tukuru ya cike ma gurbin ba ka da kuɗi da za ka yi amfani da shi kafin ka zama ɗan gatan ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka sallan dare tana da muhimmanci a rayuwar musulmi zai sa ka ka ji sakai a zuciyarka idan mutane suna wahala za ka ji kai baka cikin masu wahala idan mutane suna neman ɗaukaka suna wahala kai a sauƙaƙe za ka same shi idan ‘yan hasada da ‘yan baƙin ciki suka sa ka a gaba za ka ga a cikin ruwan sanyi za ka tsallake ka wuce za su ma zo suna tambayan ka wane wai me kake yi ne za su zo suna tambayan ka wai wani malamin duba ne yake haɗa ma abubuwa ne ba su san kana tare da ubangijinka ba ne don haka raka biyu ya isa ka yi shi ka samu ɗaukaka a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ba za a manta da witiri ba witiri malamai kusan sun tafi akan cewa wajibi ne musulmi ya zamanto yana yin witiri idan aka ce witiri shine raka ɗaya da za ka yi a ƙarshen sallolinka na dare ko raka uku ko fiye da haka amma ya zamanto tilo ne uku ɗaya biyar bakwai tara haka ake yin witiri in baka samu dama ba ka yi guda ɗaya to kaga a lokacin da ka yi raka ka biyu sai ka yi witirin ka guda ɗaya duk muna yin shafa'i da witiri ko yawwa to a matsayin guda uku kenan muke yi Allah ka samu dace waɗannan abubuwa ya kamata mu ci gaba da su domin ayyukanmu su samu karɓuwa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kada mu manta da addu'a na wata shida kamar yadda sahabbai suke yi suna cewa ya Allah ka karbi azumin Ramadan dinmu wata shida suna cewa ya Allah ka karbi azumin da muka yi a Ramadan idan wata shida ya cika sai kuma su canza addu'a din su ce ya Allah ka sa mu kai Ramadan mai zuwa Allahu akbar tunda aka kammala azumin Ramadan shin na tuna ka tuna ko ke kin tuna ko mun tuna mu yi addu'a cewa azumin da ya wuce dinnan ya Allah ka amsa mana shi ka karɓa mana shi kawai muna ganin mu ‘yan gatan Allah ne, ai an riga an yi, kawai an wuce, wani ma gadara yake yi da shi yana cewa ba mu yi azumi ba, dole ne mu yi wani abin nan kuma? Allah ya tsare mu, Allah ya gafarta mana. Nan za mu dakata, Allah ya karɓi ibadunmu, azumi da muka yi Allah ya karɓa mana shi. Allah ya gafarta mana zunubanmu ya sa aljanna ita ce makomanmu ya gafarta mu iyayenmu ‘ya'yanmu ya yi musu albarka ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu rigingimu da ya ɗauki ƙasa gaba ɗaya yanzu ko duniya gaba ɗaya zan ce ya Allah ka yaye mana ka sa ƙarshenmu ta zama la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam

zai iya karawa da guda uku din nan da ake yi tabbas zai iya mun gane mutum zai iya yi duka cikin ƙarin lada ne da ɗaukaka kuma idan muka duba ai za mu ga cewa kowanne da dalilinsa ko yawa litinin kana yi ne don murnan aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam litinin kana yi ne don murnan aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamis kuma kana yi ne domin da a kai ka gurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga ai ya kamata mutum yi ko sa'annan na uku ɗin nan shi kuma gaga dalilinsa kuma daban shi ne zai tsaya ne a madadin azumi guda nawa guda talatin to idan mutum ya haɗa su ya zamanto ya tashi da duka ladan wannan wata ɗin kenan gaba ɗaya Allah ya samu dace.

ko kuma sai ya yi biyu ya yi sallama ya tashi kawo guda ɗaya ah, babu laifi mutum na iya haɗe su gaba ɗaya amma da yake muna cewa shafa'i da witiri kaga ya bambanta da witiri guda uku da muka ce idan muka ce shafa'i shi ne raka'a biyu da mutum ya yi ya yi sallama idan muka ce witiri shine raka guda ɗaya da mutum ke yi to in dai shafa'i da witiri ne ba witiri ba to ba za a iya haɗe shi ba don ba zai ba da ma'anan shafa'i da witiri ba mun gane don haka shafa'i da witiri ana yin biyu ne a sallame sai a tashi a kawo guda ɗaya amma a lokacin da kake son ka yi witiri da raka'a guda uku kun fahimci bayani witirinka kana son ya zama turan rakawoyi uku ne to a lokacin za ka iya haɗe su mun gane ko kuma ka rabe su za su iya ɗaukan haka da fatan Allah ya sa mu dace eh sha Allah yana ji tambayoyin sun ƙari ko na'am Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid